doka da ke jiran a buɗe mata dandalin sauraron ba'asin jama'a ta taho da wasu sharruɗa kamar yadda madam Miriam Onwoha daga jihar Imo wacce ita ce ta kawo ƙudurin dokar ta bayyana. The essence of the bill Eh, primarily to decriminalize it. Maryam onoha ta ce tana son ƙudurin dokar ya daidaita noma, mallakar tabar wiwi da kuma kasuwancin tabar musamman domin jinya da ƙarawa ƙasa hanyar samun kuɗin shiga, kuma sai mai sayarwa ya samu lasisin sayar da shi. Idan kuma mai lasisin sayarwa ya sayar da shi fiye da yadda aka ƙayyade masa, yana iya fuskantar barazanar ɗaurin shekara biyu ko kuma ya biya tara har na naira dubu ɗari biyar. To sai dai ƙwararren likita mai zaman kansa Abu Yazid ya bayyana ra'ayinsa game da wannan mataki yana mai cewa. Shan giya, shan taba, shan wiwi da waɗansu ƙwayoyi duk abubuwa ne da suke cutar da ɗan adam a jikinsa saboda haka ne ana bukatar a samu ra'ayin likitoci waɗanda suka san illan waɗannan abubuwan ba kowane mutum ne zai kawo maganar cewa a yanta ba kuma neman kuɗi ba hauka ba ne yayi akwai hanyoyi da yawa waɗanda za a iya samun da ƙasa kuɗi kuma ana kan shi. su ma wasu shugabannin manyan addinan ƙasar guda biyu da musulmi da kristoci sun bayyana ra'ayinsu da farko ga ra'ayin rabaran james movell wuye na ƙungiyar wanzar da zama zaman lafiya tsakanin addinai. Idan da za su iya nome wannan abin a keɓe shi ga mutane musamman ko kuma ma'aikatan sarrafa magunguna to kila a ce yunkurin nan nasu ya haifar da abu mai amfani amma idan don kuɗi ne kawai to gaskiya ba su yi hanga mai kyau ba to nawa shine a yi hattara a duba idan ana sara ana duba bakin gatari shi zai amfani mutane sai ra'ayin Sheikh Abdullahi Balalau shugaban kungiyar Jibuwis ta ƙasa. Babu shakka wannan kuduri kuduri ne da ya kamata duk wani mai hankali kuma mai addini ya yi bakin ciki da wannan kuduri da kuma wato Allah wadai da irin wannan tunani da har ma 'yan majalisar mu za su yi tunanin cewa wanda ya kamata kafin ya kawo wannan wuri a ce an yi facali da shi an yi allah wade da shi sai kuma ra'ayin pastor simon donley shi ma na kungiyar haɗa kan matasa a wannan lokacin da muke fuskance matsaloli da yawa saboda irin shaye-shayen nan kuma a yanzu a ce wai su majalisa ba su da abin yi sai wannan da ya fi damun su wallahi gaskiya mu ba za mu ba su goyon baya ba shi ma shugaban hukumar kula da fatocin kwayoyi janar buba marwa ya aiko da wata sanarwa ta hannu mai bashi shawara a harkar labarai femi baba femi cewa cewa a yi nazari mai zurfi kafin a amince da wannan dokar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.